sake shi ya bata wa nuslihi jahannama sannan mu saka shi a wutar jahannama wa sa'ad masira kuma wutar jahannama ta yi muni ta zama ita ce makoma yanzu wannan ayar dan hodiyo ya kafa hujja da ita ne na farko akan wajabcin abi annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu akan wajabcin inda muminai suka tsaya to kai ma ka tsaya inda muminai suka tsaya ka tsaya wannan hadisin kenan na tabbatar mana da wajabcin al'umma ai wannan aya na tabbatar mana da wajabcin al'umma wajibi ne su haɗu idan kuma suka haɗu wajibi ne kai ka zama kana tare da su ko kun fahimta jama'a wannan haɗuwar ita ke kira ijma'i to jama'a ijma'i ba wai abu ne wanda za a ce wane da wane da wane da wane in har zai yiwu a ce an haɗa malamai ko ra'ayoyinsu sai sun haɗu a wuri guda ba da zai yiwu a ce wane yana sakkwato wane yana damaturu wane yana adamawa wane yana ilorin wane kuma yana Legas. sai ya zama akwai yadda za su sadu ko da ta hanyoyin fasahar zamani ce irin ta yanzu ta hanyar waya ko ta hanyar intanet ko makamantan haka su tattauna matsala har su iya kaiwa ga abu ɗaya wannan ya isar na ɗaya kenan na biyu a lokacin da wane ke gari kaza kamar a ce yana wukari a jihar taraba wana kuma yana gwandu a jihar kebbi kaga wannan yana arewa maso gabas wancan yana arewa maso yamma da zai zama wancan ya yi magana wancan ma ya yi magana ba su san juna ba amma sai maganar kai da ka zo ka haɗa sai ta zama ɗaya sai aka waye gari duk maganganun malamai sun zama ɗaya kai ya haɗu ko bai haɗu ba ya haɗu saboda haka asalin abin da ake nufi da haɗuwar kai shine haɗuwar magana haɗuwar manufa ba wai haɗuwar cikin ƙungiya ko haɗuwar cikin ɗariƙa ko haɗuwar cikin mazhaba ba yanzu abin da ke wahalar da musulmin najeriya kullum game da matsalar haɗin kai shine wane yana cikin ƙungiyar shi ita ƙungiyar ta rabu wane yana cikin ɗariƙa shi ita ɗariƙa araba take wane yana cikin mazhabar shi ita mazhabar ta rabu a lokacin da zai fito yana cewa a haɗa kai a lokacin su isu a cikin ƙungiyarsu kansu a raba ike kuma sun kasa haɗa kansu asali abin da ake nufi haɗuwar kai shine kowa ya san gaskiya kuma ya tsayi a kanta iya gaskiyar da ka sani karka sa son zuciya amma ku gane inda haɗuwa a ƙungiya ɗaya shine haɗuwar kai to da duk mutanen da ka same su a ƙungiya ɗaya za ka gan su kansu a haɗa kenan amma sai ka je ka same su a cikin ƙungiya ɗaya su ne wa juna makirci a cikin ɗariƙa ɗaya su ne wa juna bita da ƙulli a cikin mazhaba ɗaya suna gaba da juna ashe asalin abin da ake nufi da haɗin kai shine kowa ya san gaskiya kuma ya tsayu a kanta to sai ka ga babu saɓani ko kun fahimta to in kun gane wannan ita ayar tana kiran musulmi akan muhimmancin wannan haɗuwar amma ba haɗuwa ta ƙungiya ko ta ɗariƙa ba abinda take nunawa a haɗu akan kowa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗu akan cewa kowa zai bi hanyar da muminai suka tsayu a kanta ba tare da ya bi son zuciya ba don abin da ke faruwa a yanzu yayin da wani zai ɗauki wata magana da ta zo a sunna wani da zaran ya ji labarin wane ya riƙe wannan sunna sai ce shi kuma bai yadda ba in aka ce mai dalili sai ce wane ne fa yadda da ita dalilin da ya sa ba zai bi ba ya yadda annabi ne ya faɗi amma laifin da ita sunna te dan mai wane ya bi ta wannan shi ake kira son zuciya to idan da za a cire wannan son zuciyar a tambaye ka tsakaninka da Allah abin da wane ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai ka ji ya ce eh to da ka ce dan Allah to gaskiya ne ma'ana a ɗazu da ike ba dan Allah ba ne to kun ga asalin matsalar mu saboda haka asalin matsalar mu ba kasantuwa cikin ƙungiya ɗaya ko kuma warwatsuwa cikin mabambantan ƙungiyoyi ba nan ne matsalar ba amma asalin matsalar ita ce son zuciya na biyu rashin baiwa juna uzuri na uku rashin gamsashen commitment saka kanka a cikin aiki na malanta ko na ilimi a daidai lokacin da wane ke da son zuciya wane bai da son zuciya ko kuma dukansu ke da son zuciya kaga kai ba zai haɗu ba a daidai lokacin da ya zama wane ya saka kanshi da gaske yana da commitment kai kuma sai in ka ji matsala ta faru sai ka ce ƙarya ne ba yadda za a yi kai ya hannu domin a lokacin da wane zai zauna tukuri ya gano kaza kai kuma kana can kana shidu shidunka amma in ka zo sallar la'asar sai ka ji an ce wane fa ya ce kaza sai ka ce wallahi ƙarya ne muna nan din ƙarya ne sai a ce to kai e ka san matsala ne sai ce a ai wallahi tun da wane ne ya faɗi to wallahi ƙarya ne waɗannan su ne mu. don haka ku kiyaye wasu kullum suka tashi sai su ce ƙungiyoyi ne suka raba kanmu e ƙungiyoyi sun taimaka ne wasu sai su ce ɗariƙu ne suka raba kanmu e gaskiya ne ɗariƙu sun taimaka ne wasu sai su ce mazhaba ce e gaskiya ne amma sun taimaka ne amma asali son zuciya ce ta raba kanmu dalili na biyu shine wannan dalilin malaman da waccan kungiyar ko waɗancan jama'a suka yadda da su da malaman da waccan kungiyar ko waɗancan jama'a suka yadda da su ƙarfin iliminsu ya kai a ce kowanne malami ne ko ko wannan ɗan islamiyya ne ko malamin islamiyya ne ke ja da mujtahidi wasu malamin su malamin islamiyya ne sai ya zo yana ja da malamin da yake mujtahidi ne kenan yana ja ne akan abin da shi fa bai sani ba amma su abin da za su duba shekarar shi arba'in yana malanta a'a daɗewa yana yi ba ita ce ta sa ya zama malami ba sai in kafin ya fara ta ya karantu saboda haka kun ga idan muna maganar haɗin kai cuta ta farko ita ce sai a ce kowa ya cire son zuciya cuta ta biyu ita ce kowa ya gane matsayin shi sannan cuta ta uku a rinka baiwa juna uzuri wane da ya kaza sai ka duba to ai dan adam ne yana iya yiwa ya samu kuskure ko gazawa to in ka mu'amalance shi a matsayin dan adam to shi sai ga ka ɗauki abin da sauƙi amma in ka ɗauka dan me zai aikata kaza dan me zai ce kaza shi ɗin to kaga sai ka ɗauki zafin da sai ka wargaza kan al'umma da haka ku je ku yi nazarin waɗannan abubuwan kafin darasi na gaba da za mu zo mu karanta wasu lafuzan hadisai da ke cewa la tajtami ummati ala dalala wa alaikum bis sawadil a'zam wa man faraqa al jama'a qadra shibrin faqad khala'a riqbatal islam min unuqihi sha Allah ta'ala za mu ainihin wato tattauna wannan insha Allah dangane da bayanan da ne jiya akan cewa wasu malamai sun yi hasashe dangane da ainihin zuwan dan hodiyo wani ya rubuto tambaya cewa wannan ba gaibu ba ne a'a hasashe ne wato shi hasashe ana yi ne sakamakon duban wani abu idan ba ku manta ba a ran nan muna karatun littafin ahkamul jana'iz na kawo muku wannan littafi shaharun fi dimashq wani malamin tarihi ne yana nan zaune a riyadh a yanzu kusan shekarar shi ɗari ya rubuta wannan littafi ya rubuta wannan littafi tun 1950s wasu maganganun gashi yana rubuta su tun 1951 tun 19 kaza tun 19 kaza sai ya ziyarci garin dimashq sai je samu malam nasiruddin dina albani yana tara ɗalibai yana karantarwa sai ya dubi irin ɗaliban da irin yadda shi malamin yake aiki sai ya hasashe sai ce to nan gaba wani abu zai faru aka ce kamar me ce za a samu wasu irin malamai waɗanda a yanzu ba mu da irinsu aka ce me yasa bari ku ji yadda ya kulla faslin ya ce as-salafiyatu baina sufufil jami'a wa hilakil ulama ya ce 'yan salafiya ne ke dabdala tsakanin jami'a da gaban malamai ga labaran nan ya kawo su kusan shafi biyar yace ce ya je ya ga wani malami wannan yana magana 1954 kenan yace malamin yana zaune ne in ba zai tafi shagon sana'a shi ta gyaran agogo ba to zama ike dafa'an yana karantar da ɗalibai karatun ya ce ane ne ba ji ba gani na ɗaya kenan na biyu ya ce ɗaliban za su tafi ne da safe su je su karanto accounting business admin law pharmacy engineering medicine ya ce irin waɗannan ɗaliban ne ya tara yake karantarwa sai ya ce to nan gaba za a samu wasu irin malamai da ba a taɓa samun irinsu ba yanzu wannan menene kamar sai ka ce gaibu ne yayi ya san haka ya dubi me ke faruwa ne yanzu wannan shi ake kira hasashe shine wasu abubuwa in ka ga suna faruwa sai ka ce to gaskiya akwai abin da zai biyo baya misali yaro ne dan shekara hudu sai ka ga ainihin ya samu madubi wanda ya fashe yana dauka yana wurgawa sama yana miƙa kanshi haka sai ka ce to yanzu za a mutu a wurin nan yanzu gaibu ne wannan ko amma haka siddar ne kai yanki faɗi yanzu kai madubin nan idan ya taho a tsaye daidai tsinin shi ya dira kan maɗigar shi saboda haka wannan hasashe ne wannan hasashen da wannan malamin ya yi sai gashi ya tabbata ga sunan su ali hassan su mashhur da makamantansu idan ka tambayi abu ishaq alhuwaini kai me ka karanta ne a rayuwarka sai ce shi faransanci digiri yake da shi akan faransanci yana kuma da digiri akan yaren spain kai dinnan dan boko e sai kuma ka gan shi ya fito a tasha a ƙasan masar da zabgegen gemu a matsayin cewa babu malamin hadisi kamar shi <laughs> to yanzu da akwai irin waɗannan amma ganin ga abin da ya faru can da safe su tafi jami'a da yamma su zo a biya musu karatu to kai ka san akwai abin da zai faru ko kun fahimta jama'a yawwa yarinya ce sai ganta kullun ta ɗauko talla can sai ganta ta shiga ɗaki